zaman na berlin dai zai yi kokari ne wajen haɗa kan prime minister ƙasar ta libya fayez sarraj wadda gwamnatin suke samun goyon bayan kasashen duniya da kuma bangaren janar khalifa haftar wanda dakarun ke kokari wajen karɓe iko da ƙasar kazalika babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres da sauran kasashen duniya da ke shiga tsakani ciki har da jamus da wasu daga cikin kasashen yamma hawa teburin sulhun da ake kokarin yi a ranar lahadin da ke tafa dai wani yunkuri ne na ganin an cimma matsaya bayan da aka gaza samun daidaito a zaman da aka yi a birnin moscow na kasar rasha inda bayan kammala taron janar haftar ya ki sanya hannu kan yarjejeniyar da aka cimma wanda masana irin su andres dittman da ke jami'ar yusuf libig University gizan da ke nan tarayyar Jamus suka alakanta da fargaba da bangaren ke da ita ta rasa karfin iko a sassan kasar daban-daban. General Haftar hatte ja vorher schon als die A baya dai Haftar ya amince da shirin tsagaye ta wuta ko da yake bata wuce ta kwanaki biyu ba. Idan aka duba abin ta fuska karfin soji, babu ko shakka za a iya cin karfin sa kuma Turkiya za ta yi amfani da wannan dama wajen shiga domin kai tallafi ga Tripoli, wanda hakan ba zai taimaka masa ba sai dai ya taimaki abokan gabarsa. To baya ga wannan batu akwai kuma magana ta kananan kungiyoyi da ke dauke da makamai wanda ke goyawa gwamnatin ta Tripoli baya. wanda kuma bangaren haftar din ke ganin muddin suka sassauto daga matsayin da suke kai to hakan zai sa su samu karfin murkushe su duba da yawa da kuma irin karfin da suke da shi wanda hakan ka iya sanya bangaren sarraj din ƙara samun ta tagomashi da kuma ƙara karbuwa idanun kasashen duniya da ma majalisar ɗinkin duniya waɗanda ke goya masa baya yayin da wasu ke tsokaci kan wannan yanayi da za a iya shiga idan bangaren haftar ɗin ya sassauto wasu na ganin lamarin fa ba haka yake ba duba da irin goyon bayan da shi kansa haftar din ke samu daga wasu kasashe kamar rasha da masar da hadade dolar laraba da kuma faransa irin waɗannan kasashe da haftar ɗin ke samun goyon baya daga gare su ne ya sanya tim eton masani kan harkokin arewacin afirka da ma gabas tsakiya a cibiyar ta chatham house da ke birtaniya ganin da kamar wuya ya buƙaci tallafi daga wasu ƙungiyoyi. Ya ce Haftar na da makusanta a cikin ƙasashen duniya fiye da guda. wadda hakan ya ba shi dama ta iya yin watsi da duk wani tayi daga wata ƙasa to sai dai yanzu hankali ya karkata kan yadda za ta kaya tsakaninsa da putin kasancewar ya yi watsi da ƙasarsa a wancan zaman da aka yi yanzu haka dai al'ummar libya da ma na kasashen duniya da ke bibiyar wannan hali da ake ciki na zuba idanu domin ganin yadda irin abin da wannan zama na jamus zai haifar musamman ma dai da yake kasashen da ke marawa bangarorin biyu baya gami da kungiyar kasashen afirka ta eu sun amince su tura wakilansu wajen taron to sai dai wasu na ganin zaman zai fi armashi ne idan har prime minister sarraj da kuma janar haftar suka amince su halarci zaman da kansu